Media practitioners should therefore endeavor to verify before publishing. Focus on the positive and this and Ya kamata manema labaru su kai rika tantance gaskiya kamun wallafa labari, hakan nan bukata ce muke yi ga 'yan jarida suke karfafa bada labarai masu riba fiye da na asara. kakakin rundunar sojin najeriya major general chris olukolade a taron da masu ruwa da tsaki suka shirya ga 'yan jarida don neman haɗin kai ga yadda ake yaya ta labaru na tashe-tashen hankula a najeriya a lot of positive developments are bound in the ongoing war against terror in the country and the media should focus on them labaru na nasara na aukuwa a yaƙi da ake yi da ta'addanci a najeriya don haka yana da muhimmanci a mai da hankali kansu don faɗakar da al'umma da sauran ƙasashen duniya gaskiyar halin da ake ake ciki. Tsohon hafsan hafsoshin sojan Najeriya Janar Martin Luda Agwai ya yi ƙarin haske ga abin da yake ganin muradin da taron ke son cimma. Abin da na tabbata ake so a cima a wannan taruwar shine 'yan jaridu ya za su zauna su yi aikinsu yadda ya cancanta da kuma 'yan tsaro yadda za su yi aikinsu yadda ya cancanta ba wannan ya zaji wannan wannan ya ce a ku ne kuka kawo mana tagas a wannan wannan ya ce kuka kawo a a samu fahimtar juna yadda za a yi aiki domin eh, jama'a su san abubuwan da suke faruwa na gaske da kuma yadda za a samu zaman lafiya a kasan so da 'yan jaridu su faɗi abubuwan da ya kamata su kuma masu tsaro su faɗi abubuwan da ya kamata so da su samu fahimtar juna sosai su san abubuwan da ke faruwa akwai wadansu abubuwa da 'yan tsaro suna tsoro su gaya wa 'yan jaridu don suna tsoro in sun faɗa ko a duniya zai sani amma in sun faɗa musu a cikin tabbatarwa da yardan juna yan jaridu saboda yadda sun iya aikinsu za su sai da za su faɗawa jama'a da ba zai kawo wani tsoro ba ko tashin hankali tsohon shugaban hukumar kula da kafafen labaru na NBC Mr. Tom Adaba ya faɗi tasirin da yake ganin taron zai yi tsakanin jami'an tsaro da manema labaru. Muna da wani ɗan damuwa a cikin sojoji da sauransu. Watakila ba mu samu wani ɗan hankali mu saya mu tambaye kowa to me damuwa mu yaya ba ma zama ɗaya yaya ba ma hada baki akan ci gaban Kasan kasanmu Najeriya. Bayan wannan za a ce shi soja din da ce ayi wannan kariya ne ayi wannan ba zai mu daidai ba. So shi ne ya ce ok tun da abin ya zama haka ya gara mu hadu haka. Mu dan san ku sojoji da sauranku me damuwanku kan masu jarida su ku masu jarida me dan wanka akan um, sojoji idan mun fara gan wannan don mu samu dan hankali saboda mun fara san junan. Ba shakka an sha fuskantar matsaloli tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida da hakan kan haddasa wani lokaci awon gaba da 'yan jaridar gurfanar da su gaban kotu da ma kulle kafafen labarun. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.